This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wani lafiya yanzu ma zahra aminu fage ce tare da aisha ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau asabar goma sha biyu ga watan oktoba na shekarar dubu biyu da ashirin da hudu A cikin shirin namu na yanzu za a ji mu ɗauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai ci gaba da tattaunawa akan zanga-zangar da aka yi ta kwanan nan a Najeriya, inda bakin da shirin ya gayyato suka baiwa gwamnati shawarar samarwa matasa aikin yi, wanda abu ne da zai yi tasiri kuma zai magance matsalar ta da zaune tsaye. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim ka almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya ga labaran duniya. Kungiyar ma'aikatan likitocin masu fama da taɓin hankali na Amurka ta ce yayin da zaben Amurka yake daɗa karatowa mutane suna daɗa fuskantar damuwa ba tare da ba tare da la'akari da jam'iyyar siyasar da mutum yake nuna goyon baya ba labaran zaben da ake yawan yadawa muhawarar da ake tafkawa mai sanya damuwa da tunani a kan makomar kasar duk suna tasiri ga lafiyar kwakwalwar mutane wasu masana halayyar dan adam sun bayyana shi da election stress disorder wanda za a iya fassara shi da matsalar damuwar zaɓe zaben da za a yi a ranar biyar ga watan nuwamba yana sanadiyar haifarwa akalla thuluthin al'ummar amurka da aka tattauna da su damuwa kungiyar likitoci masu fama da taɓin hankali na amurka ta ce wasu likitoci masana halayyar dan adam sun ayyana shida da matsalar damuwar zaɓe yanayin al'amuran da ke faruwa a fagen siyasa tattaunawar da ake yi a kan zaben ya daɗa ɗaukan ɗumi sannan ya daɗa kawo rarrabuwar kawuna wannan shine musabbabin damuwar da mutane suke fama da ita matsalar siyasa tana shafar bangarorin rayuwar mutane da dama a cewar wani farfesa bangaren kimiyyar siyasa a jami'ar nebraska lincoln kevin smith ya ce kashi hudu zuwa biyar na amurkawa ne suka ba da rahoton samun matsalolin zamantakewa a kan siyasa har da wuraren aiki binciken na smith ya nuna cewa matasa da ma waɗanda ra'ayinsu ya bambanta da na mafi yawan al'umma sannan da mutanen da ake damawa da su a cikin siyasar dumu-dumu sun fi kasancewa cikin haɗarin fuskantar damuwa a kan siyasa hezbollah ta ce ta yi lugudan makaman mizal da suka auna wani sansanin sojin isra'ila a ranar asabar a daidai sa'ad da dakarun isra'ila suke ci gaba da fafatawa da mayaka a labanan da gaza a ranar yom kippur rana mai daraja a addinin yahudu mutane sun ɗauke kafa a biranen da ke kewaye da isra'ila yayin da kasuwanni suka kasance a rufe an kuma dakatar da zirga-zirgar jiragen sama da motocin sufuri na kasuwa yayin da yahudawa suka duk dukufa yin azumi da addu'o'i a ranar da ake ayyana shi da ranar neman rahama sai dai kasancewar ƙasar ta isra'ila tana yaƙi da hezbollah da hamas dakarun isra'ila sun ci gaba da fafatawa a yankin arewa da yankin kudu a daidai lokacin da ƙasar take fuskantar suka akan raunata ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya masu aikin tabbatar da zaman lafiya a lebanon kamfanin dillancin labarai na afp ta ba da rahoto cewa hezbollah wacce ta rasa shugabanta da wasu manyan kwamandojinta a wasu hare-haren isra'ila tun lokacin da aka fara yaƙi a lebanon ƙungiyar ta faɗa ranar asabar cewa ta kai farmaki da makaman mizal a wani sansanin sojin isra'ila a kudancin birnin haifa mayakan hezbollah sun yi niyyar auna inda ake sarrafa abubuwan fashewa ne da suka kai har makaman na mizal abinda kungiyar ta faɗa cikin wata sanarwa kenan mazauna jihar florida sun bi kan tituna inda ruwan da ya yi ambaliya yake kwance don tattara tarkace da kuma duba irin barnar da guguwar ta yi a gidajensu bayan da guguwar hurricane milton wanda ta sauka ranar juma'a a wuraren da ke gabar teku wanda daga baya ta rikide zuwa mummunar tornadoes kamfanin dillancin labarai na associated press ya ba da rahoton cewa akalla mutum goma ne suka mutu sannan masu aikin ceto suna ci gaba da ceto waɗanda suke raye amma mutane da dama sun bayyana farin ciki cewa milton ba ta yi muni sosai ba yankin tampa da ke da ƙarancin mutane sun tsallaka rijiya da baya yayin da guguwar ta sauka lamarin da masana kimiyya suka yi fargabar irin barnar da suka yi tsammanin za ta yi a nan gwamna ron desantis ya yi wa mutane gargaɗi da su kiyaye sannan kuma ya yi bayani a kan irin barazanar kariyar da ke tattare da turakun wuta da shiga cikin ruwa inda ya ce zai iya kasancewa akwai abubuwa masu hatsari suna yawo a ciki an yi wa mutane 260 mazauna birnin st petersburg gargaɗin cewa su tafasa ruwa kafin kafin su sha ko su yi amfani da shi har sai zuwa akalla ranar litinin rasha ta faɗa ranar asabar cewa ta dakile har-haren jirage marasa matuƙa 47 da ukraine ta yi yunkurin kai mata hari da su labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama a saurari shirin zauren VOA. Muna muku maraba da shigowa zauren VOA. Har yanzu Muna tattaunawa ne akan zanga-zangar da ta faru a Najeriya watanni biyu da suka wuce, inda muke sauraron shawarwari daga wurin mahalarta zauren. Sanata El Jibril Doguwa yake bayanin muhimmancin koyar da darasin ɗa'a a makarantunmu. Da yadda za ta yi tasiri a lokacin da ƙasa za ta tsinci kanta a cikin zanga-zanga. Ga Sanata El Jibril Doguwa. An yanzu da wannan balahirar ta zo ta matasan nan. Shi ne ai ya daɗa fito da cewar waɗanda suka yi ƙoƙari a mai da abin nan wato ya zama ala dole ba zan iya manta da kokarin da ita Profesa Rukayya ta yi ba lokacin tana minista domin a lokacin da aka dinga irin wannan abin cewar a shigar da abin nan yaran na a fara koya musu kaza a fara koya musu kaza to kaga da an yi kenan da yanzu watakila an mai da hankali da ya rage mana domin waɗansu da yawa yanzu da musu ɗauki tutar nan ta rasha ba domin sun san da cewa daga daga tutar rasha kai ka san da cewar kana nufin wani abu ne na ƙasa sai ƙasa ta tambaye ka menene ƙasar ba taimaka ba har da zaka je ka daga tutar wata ƙasa a gida saboda haka ba za mu ce muna ganin laifinsu yaran kai tsaye ba shin saboda an ma ilmantar da su cewar ga hadarin daga tutar ba a koya musu ba kuma wannan civic education da nake gaya maka wadda zan iya ce da kai darasin koya da'a gare ka ga ƙasa ƙasa gare ka gareka gare ka kai ga unguwa ƙauye gare ka kai ga ƙauyenku abubuwa ne ga su nan bala adadin wadda kowa ya kamata ya shiga ya taimaka wa juna wadda dole sai mun dawo shine waɗannan yaran za mu saka a kan titi sannan na uku dole ne fa mu koma makarantunmu mu fara koyawa yaran nan namu sana'a idan ba mu fara koyawa yaran nan namu sana'a ba to fa muna cikin haɗari haɗari da yaro zai tashi ba inda zai je haɗarin da yaro zai tashi ba bai iya sana'ar komai da zai iya samu naira goma ba haɗarin da yaro kullum kai kanka kana cikin gidanka da yara wajen goma karata sai dai kai ka fita ka je ka nemo musu to yanzu ma hadarin yanzu ai yaran da suka fito suke wannan abun ba yan kuyin kuyin bane yara ne waɗanda a takaice yan shekara goma yan shekara goma sha biyar yan shekara iyakacin su shekara goma sha biyar mafi yawan su in ka duba wa'annan yaran a koma gidajensu tsakanin su da iyayensu wa idamu da wani inda yanzu su ne ba su da lafiya da uwar da uban za su damu da su amma da yawansu idan uwan ne ko uban ba shi da lafiya yamma tana za ka ga ya ɗauki bala ya tafi filin ba saboda haka wannan civic education shine zai zo sai ma ka koya wa yaro tausayi ai idan ka koya yaro tausayi ba ma zai tunani zo ya ce zai dauki wuka ko iburma wani ba ma zai zo ya a shi kenan zai dauki dan bala ko iburma wani ba koya masa yadda dalilin da isa ya kamata ya zama mai tausayi to bari mu je ta bakin alhaji umar atina wani magidanci a birnin na Legas game da wannan matsala na zanga-zangan matasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To alhamdulillahi abinda ya jawo tsadar rayuwa wato kai tsaye shine janye tallafi na man fetur da gwamnati ta janye wanda daga wannan lokaci da shi tsohon shugaban kasa wato general Buhari ya mika mulki ga hannun shi mai ci a yanzu wato Ahmad Bola Tinubu take kafin ma ya yi wani jawabi ko kuma a cikin jawabin sai janye tallafi na man fetur wanda lokaci ɗaya wasu abubuwa suka nannanku ko kuma ma kusan komai suka nannanku to wannan shine ya kawo tsadar rayuwa kuma abin da zai abi hanyoyi da za a janye wato wannan tsadar rayuwa su ne abubuwa waɗanda wato suka janyo talaucin wato rashin aikin yi wanda rashin aikin yin nan sun jawo kuma a ah, samuwar samuwarsu ne sakamakon kamar rashin wutar lantarki barki kamar rashin zaman lafiya wato wadda wajeje da mutane suke sana'o'insu ko na kiwo ko na noma duk babu zaman lafiya to wannan ya ƙara kawo talauci sannan kuma wato da kuma wani bangare shi ma na bangaren 'yan siyasa wato rabuwar kai wanda wani zai gina wani abu wani abu wani kuma zai zo i rushe shi wayannan abubuwa duka wayanda waɗansu suna sana'o'i ne a gurin wato zaka samu kuma an zo an rushe shi kuma wato an kuma koma daga farko kenan a sake sakowa wanda ko da shi mai shagon ne yake da gaskiya ko shi ne ba shi da gaskiya to wannan abubuwan duk sun ƙara kawo talauci matuka kuma amma an gwamnati zo ta kawo wayannan abubuwa da ake so waɗanda za su kawo tallafi wajen ganin cewa aikin ya samu to insha allahu rabbi za a samu mafita wato a samu wutar lantarki a samu hanya mai kyau a samu security wayannan duka za su kawo sannan kuma su kuma matasa muna ba su shawarar su kowa ya tashi ya kokari wajen neman nasa banda kuma rena sana'a in aka samu wannan insha Allahu rabbi abubuwa za su yi kyau kuma bangare na shugabanci da nake na kwamitin marayu wato tsananin ne ya ƙara tsanani wanda ana ƙara mutuwa kuma marayun suna ƙara karuwa wanda shi ma abun dubawa ne wanda idan wato mutum ya nemi abin da zai ci ko ya nemi abin da zai yi bukata ya rasa to ba kwane ke yin tawakkali ba wani kuma sai ya zama ya koma hassada ga wanda suke da shi to shi sa sai ga ana wato tashi tashin zaune tsaye domin a da fituna wasu wanda ba su da shi kaga wanda ba shi da shi dole ne za ka same shi yana cikin fushi a koyaushe to kuma wannan ya saka shi ma kuma wato marayun sun samu damuwa sosai duba da abin da muke ba su gudunmuwa kula da lafiyarsu kula da abincinsu kula da iliminsu na muhammadiyya ko na boko kula da wajen zaman su daidai gwargwado to ire-iren yan wayan abubuwa sun kara karuwa kuma masu bada gudunmuwar ba wasu su sun sun koma suna neman a basu gudunmuwa to wayan abubuwan su ne wayanda suka kara karfi a cikin wato tafiyar wanda ya sa barayin sun kara samun kunci kuma wayanda suke ba bada a ah, sun yi karanci sakamakon su ma wasu sun samu jarabawa a sakamakon irin abubuwan da suka sa a gabansu wannan shine abin da yake da akwai yana da kyau kuma gwamnati ta yi duba wajen ganin rashin zaman mutane ba sa aikin komai domin duk wanda fa kake gani zaune gari banza to irin rana ta zanga-zanga ike jira ya tashi ba jari babu sana'a babu wajen zuwa babu komai kuma ya zauna a unguwa yana kallon masu shiga yana fita na masu ne dan kwacen waya dan sace-sace dan wannan to kuma suka suka zan ce to ga ranar barna to wannan kaga ranar tasu ce to sai fanda karfin su ya dare da ka yi kokari mutane suna da abubuwan yi a koyaushe to sai kaga idan ko zanga-zangar aka zo za a yi mai kyau za a yi Allah ya ka da alkhairi to bari mu juya wajen Dr. Dauda Amame Kwantagora masanin tattalin arziki a Najeriya mu ji ta da wannan matsala za a samu nasarar magance shi tunda dai matsala ne da ke da nasaba da tattalin arziki Dr. bismillah a maganar gaskiya abin da ya haifar da wannan zanga-zanga din kamar yadda kai bayani shine matsalar rayuwa a ko'ina kuma a duniya yawanci idan mutane suka ci karo da matsalar rayuwa ya zama na suna ganin cewa ba su da kyakkyawan makoma musamman matasa to kaga dole hankalinsu zai tashi kaga matashi a rayuwan shi ya ce ta kusan karewa bai ga bai samu aikin yi ba wanda wani ya yi karatu wani kuma yana kan neman sana'a bai da hanya da zai samu bai samu aikin yi ba ko ta wurin sana'an shi ko kuma ta wurin aiki ko na gwamnati ko na masu zaman kansu to kaga kuma yana da bukata ya inganta rayuwar shi musamman yana so ya aure shi ma ya haihu shi ma ya samu iyali to duk wannan zahi da radadi din da kuma shakku akan makoma shi ke haifar da irin wannan zanga-zanga to kuma wannan kamar yadda ka faɗa yana ta da alaka a tattalin arziki kuma kowace ƙasa shi yasa akwai wani abu da bature ke faɗi cewa watan tsari na ƙasa watan national planning wanda gwamnati ke tsarawa kaga tana da ƙididdiga na matasan da aka wayanda suka shiga shekarun kama aiki na gwamnati da haihayen da aka yi da wayanda suka mutu da kuma haɓakuwa na al'umman jama'a don saboda gwamnati ta tari wayannan abubuwa ta hanyar inganta abubuwa na more rayuwa to a gurguje kan magance wannan zanga zanga a ganina shine gwamnati gaskiya ta sake duba tsare-tsaren ta musamman wanda ya shafi matasa na farko kaga dole gwamnati ta gina harkoki na kamfanoni musamman ƙananan masana'antu ba ko masana'antu kawai na masu kere-kere ba musamman masana'antu da kuma samar da abin yi kamar irin kananan kasuwanni waanda musamman kaga ta harkar noma da yake jama'an kasa suna da yawa kuma muna da hilin noma a kasar nan to kamata ya an ce an inganta harkar noma ta yadda wasu zaka gani ko su je su yi noman ko su sau kayan amfanin gona din su sai da shi sai kuma harkan wannan tsadar rayuwa rayuwa na ƙarin kuɗaɗen makaranta kuɗin lantarki kuɗin mota kuɗin haya to nan gwamnati dole sai ta shigo ta yi tsari. to masauraro a ne kuma shirin namu na wannan lokaci zai daga aya ni baban jibrin daga nan birnin lagos ke cewa huta lafiya. masha Allah a madadin daukacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da baban gida jibril wanda ya jagoranci shirin daga Legas. sai Fiona Wammayi nan dudu wacce ta daidaita sautin shirin. Madina Dauda ce ke cewa ku biyo mu mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Mu huta lafiya. Toma Dalla Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16-25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a yaushe za a iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka almasi garba da shirin amsoshin tambayoyinku. ku. Masu sauraronmu mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum VOA Hausa. Don Allah ku samo mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa daga ina take tasowa? Menene dalilin da ya sa take tasowa? Ina kuma za ta je ne? Ko tana da alaƙa da wannan iskar da muke shaƙa? masu tambayar haɗin gwiwa kare bage bajoga da kawo mai ruwa bajoga jihar gombe najeriya to idan masu tambayar da ma ɗimbo masu sauraron mu na tare da mu ga ansar da wakilinmu a adamawa muhammad salisu lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi abubakar sadiq umar na jami'ar modubbu adama da ke yola jihar adamawar najeriya wanda ya ce farkon fari yana da kyau mu gane cewa guguwa yana ɗaya daga cikin manyan iska wayanda suke kadawa a doron kasa wanda yana tafiya cikin sauri kuma a wani lokaci ya yi tafiya mai nisa yakan iya tafiya daga kilomita hamsin zuwa har ma kilomita hamsin a cikin sa'a daya a wasu wurare misali kaman a sahara inda babu abin da zai tare gudun wannan iska ne so iska ne mai sauri kuma mai karfi wanda wasu lokuta yakan haddasa asara na dukiyoyi da kuma rayuka a wani lokaci to yana da kyau shi bai tambaya da ma saura masu sauraro su sani cewa iska baya kadawa sai da dalilai guda biyu kamin iska ya kada ya yi karfi har ya tafiya mai nisa sai wayannan dalilan guda biyu sun faru na farko ya kasance iskan da zai kada din iska ne wanda yake da yanayinsa sanyi idan ya zo ya haɗu da wanda yanayinsa yana da zafi to idan suka haɗu a wurin da suka haɗu gaba da gabantan da suka yi din sai ya sa iskan ya tashi sama iska mai sanyi kasancewa yana da nauyi fiye da iskan da yake da zafi sai ya tura iska mai zafi zuwa sama to idan ya tashi zuwa saman to a dalilin hakan ne iska zai samu ya yi tafiya mai nisa kuma ya tafiya a bisa wani karfi to abin da yake faruwa a duniya shine iskan da yake kada a wurinku ya dangana ga yanayin wajajin naku misali a wuraren inda ake da sanyi kamar su north america da su kasashen europe iskan nasu mafi yawa iska ne mai sanyi kasancewa wuraren nasu yana da sanyi mu kuma a nan afirka Nigeria da masu rawansu wurare a afirka kasancewa muna da zafi ya fi wa'ansu wurare a duniya sai ya kasance mafi yawan iskan da yake tafiya a bayan kasa a nan wuraren namu iska ne shi mai zafi sabida haka shi iska mai zafin da yake kadawa a wurin namu zai so ya yi tafiya ne wurin da iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan kasancewa a nan namu iska mai zafi sun yawa sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskan su kuma yana da sanyi so shi ma zai so ya yi tafiya ne ta wajajen da inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon ubangiji allah shi yasa akan samu sanyi wani lokuta a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da zafi sukan samu wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu allah ya yi aikinsa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafinsu ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyinsu ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tafiyan iskan nan wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta-lokuta to idan wayannan iskan suka haɗu zai zamanto kamar yaƙi ne a tsakaninsu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka hadu wannan wurin dagan da suka hadu din sai zamanto yaki mai karfi zai faru a wuri. abin da zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi a kan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi sabida haka idan suka haɗu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska ɗin shine yawan tafiyan da zai yi da kuma eh, nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a ɗaya. sabida haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kamar wurarenmu na najeriya wanda muka gani a lokuta-lokuta da kuma wasu sashi abin afirka ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafi sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama sai kuma ana iya samun guguwa a waɗansu wurare a duniya ba ma kawai sai a najeriya ko afirka kawai ba kamar wuraren da su ma suna eh, shan zafi irin kusan namu misali kamar wajajen north america eh, california eh, wato arewaci america kenan da kuma wurare kamar mexico kudancin america su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga europe misali daga canada da masu rawaran wuraren da suke europe suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su din nan to idan suka je suka hadu a wurin su ma suna iya su haddasa guguwa to guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya so idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi domin me can ne ake da bukata wannan iska mai zafi din so idan ya yi tafiya zai kasance eh, tafiyan zai dangana ga karfin iska din amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su europe da su north america ya kasancewa da suna guguwa ba yana iya ya koma wani suna iska daban misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi Eh, zai kasance eh, abin da ake ce da shi hurricane wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su eh, pacific ocean su atlantic ocean wuraren su india da su asia idan suka tafi wajen bangaren can su kuma sukan koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon to ka gani an fara ta da guguwa amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da amma kusan tafiya ɗaya suke saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka mukan sha labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana, kawo wa wasu sassa na kasashen eh, turawa da kuma amerika haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su sri lanka indonesia da ma uh, uh, wurare da yawa a asia so eh, bai kasance kawai sai a wajajen eh, afirka ko kuwa a najeriya shine guguwa take ba to shine abin da yake faruwa iska ba zai tashi ya yi tafiya ba sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din akwai mai zafi akwai mai sanyi idan suka haɗu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din yayi tafiya sai kuma eh, guguwa din me yasa shi ya eh, yakan tashi zuwa sama maimako ya tafiya a kasa a kan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama saboda kamar yadda na faɗa idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka haɗu to yaki ne sosai a tsakaninsu ala misali idan ana yaki irin an ja daga ana yaki to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu ya fi inda yake can baya-baya a kowane bangare wurin da yakin ya fara haduwa ya fi karfi to haka wannan iskan kuma wurin da iskan nan suka fara haduwa wato ana ce da shi front wannan wurin iskan ya fi karfi to shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa yadda ake kiransa da suna wailing wind iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya yana tafiya sama yana dada yaduwa yana dada fadi in ka duba hoton eh, guguwa zaka gan daga kasa yana nan siriri in ya haura sama sai ya yadu saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi so zai fi yin karfi a sama zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din saboda akwai waɗansu abubuwan da zai dan tare karfinsa ya rage masa karfi da kuma buɗuwa a kasa din to shine abin da yake haddasa haka sai kuma eh, tambayarsa na biyu cewa ina za shi to na riga na faɗa zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi to tafiyansa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfinsa saboda iska ne wanda yake tafiya Eh, daga kilomita hamsin zuwa har wajen kilomita ɗari uku da hamsin a sa'a ɗaya so idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin eh, wannan iskan ba to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kaɗan koko a cikin kwanaki kaɗan To sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar wannan tambaya kan guguwa yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayar Farfesa Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola jihar Adamawar Najeriya da kuma wakilin mashiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado da wanda ya bayar da umarni da kuma injiniyan mu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam. Da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. A madadin Aisha Ma'azu da ta na gabatar da shirin da Fiona wa Mailan Dudu da ta ba da umarni. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri, mu kwana lafiya sai da safen ku.